Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa kan mita 205 a birnin Yamai da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da niyya dukkan sazangon FM. Masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan ana la'asari a lafiya sahabu imam daga nan birnin Washington DC tare da jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai. Yau aka fara babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Hukumomi a birnin ta New York na New York kuma suna bidan wani mutum dan shekara 28 dangane da bam ɗin da ya tashi a ranar Asabar da dare a unguwar Manhattan. jami'an siyasa da dama a ƙasar liberia kuma sun kulla ko kuma suna ƙoƙarin kulla ƙawance da nufin tunkara ko kuma karawa da jam'iyyar liberty wadda take jin ragamin mulkin ƙasar kanun labarai kenan inda ba don tsari da matakai da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka ba da damunancin ya wuce haka kuma alhamdulillahi muna da wani abu da za mu yi ya cire mu takaici gwamnan jihar kebbi abubakar atiku ba gudu kenan za mu ji abubuwan da 'yan najeriya za su iya yin a jihar adama malaman makarantu sun yi barazanar shiga yajin aiki a kasar ghana kuma duk mai son zama shugaban kasa to tilas ya auro daga jihar boron a hafo za mu ji dalili yusuf aliyu harandina tafi da shirin garkuwar dan adam yanzu ga shirin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Yau Litinin shugabannin kasashen duniya suka fara babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda za su tunkari ƙalubalen duniya da suka hada da yaƙi da ake yi a Siriya da rikicin 'yan gudun hijira da yaƙin ya haifar. Wannan shine zai zama babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙarshe da shugaba Barack Obama na Amurka zai halarta a matsayin shugaban ƙasa. kuma shi ne babban taro na ƙarshe ga shi kansa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon domin wa'adinsa zai ƙare a ranar 31 ga watan disamba idan allah ya kai mu yanzu haka kimamin mutane miliyan 65 au 'yan gudun hijira ne ko kuma sun yi asarar matsugunansu suna arcewa ko domin rikici ko domin matsanancin fatara da talauci ko kuma domin wasu masifan. yau litinin ɗannan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai jagoranci wani taron koli a kan 'yan gudun hijira shugabanni sun fahimci cewa ba za a ga ƙarshen kwarara 'yan gudun hijira daga siriya ba sai fa idan an maido da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali yanzu haka hukumomi a birnin new york nan amurka suna can suna neman wani mutum ɗan shekara 28 da haihuwa mai suna Ahmad Khan Rahami dangane da bam ɗin da ya tashi a ranar Asabar da daddare a unguwar Manhattan. Sanarwar da hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka FBI ta gabatar na cewa Ahmed Khan Rahami ba amerika wanda 'dan asalin ƙasar Afghanistan ne ana neman sa ne domin a yi masa tambayoyi. Sanarwar ta ce an san yana zaune ne a birnin Elizabeth jihar New Jersey. Magajin garin birnin New York bill de blasio ya faɗawa gidan talabijin na cnn cewa hukumomi sun yi amanna da buƙatar da ke akwai na yi wa ahmad kan rahami tambayoyi nan take tun da farko a yau litinin gwamnan jihar new york andrew cuomo ya jaddada cewa tashin bom ɗin ranar asabar aiki ne na ta'addanci Jam'iyyun siyasa da dama a ƙasar Liberia sun ƙulla ƙawance da nufin tunƙara ko kuma karawa da jam'iyyar Liberty wadda take jan ragaman mulkin ƙasar a zaben shugaban ƙasar da za a yi a shekara ta 2017 baɗi kenan idan Allah ya kai mu. Senator Prince Johnson ya faɗa wa muryar Amurka cewa suna son su ci gaba da ɗorewar zaman lafiya a ƙasar. A saboda haka ne ya ce suka yi wani taro domin tattauna batun da kuma nazarin yadda za su cimma wannan buri ya ce sun kafa wani kwamiti da zai tsara dabarun ɗaukan wannan mataki tsarin mulkin ƙasar ya tanadi cewa shugaba ellen salif ba za ta sake tsayawa takara ba amma ana sa ran mataimakinta joseph bokai zai yi takara prince johnson ya ce gwamnatin salif ba ta yaƙi cin hanci da rashawa yadda ya kamata ba to amma shugaba salif ta ce gwamnatinta ta samu ci gaba. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cikin sauƙi jam'iyyar da ke jan ragamin mulkin ƙasar Rasha ta lashe zaben majalisar wakilai da aka yi a ƙasar a ranar Asabar a yayin da rahotanni ke cewa an yi kurakurai wajen yin zaben a yayin da aka yi kusan kammala ƙida ƙuri'un da aka kaɗa. jam'iyyar united russia ta shugaba vladimir putin ta samu fiye da kashi 54 daga cikin ɗari, a yayin da jam'iyyar liberal democrat da ta communist suke da kimamin kashi 13 daga cikin ɗari. shugabar hukumar zaben kasar ta ce bata ga wani dalilin da zai sa a soke wasu ƙuri'u ba duk da rahotannin cewa an yi maguɗi a wasu wuraren jam'iyyar united russia ba ma kawai za ta ci gaba da zama mai rinjaye a majalisar da ake cewa duma mai wakilai 450 ba ta kuma samu ƙarin kujeru 100. A yayin da jam'iyyar da ke jan ragaban mulkin Rasha ta sami nasara cikin sauki, ita kuwa jam'iyyar Christian Democrats ta shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel kayi ta sha zaben da aka yi jiya Lahadi. A karo na biyu cikin makonni biyu masu kada ƙuri'a a ƙasar Jamus suke ko kuma suka kada jam'iyyar CDU a zaben jihohi. jam'iyyar da ba ta kaunar 'yan gudun hijira da ake cewa ad ta samu farin jini a saboda shawarar da ms mccall ta yanke na barin kan iyakokin kasar a buɗe domin 'yan gudun hijira su shiga kasar jam'iyyar cdu ta shugaba mccall ce ta zo ta biyu da kashi goma sha bakwai daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a birnin berlin yayin da jam'iyyar social democrats ko kuma spd a takaice ta samu kashi 22 daga cikin ɗari. Stephen O'Brien, jami'in da ke lura da ayyukan taimakon gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce ya ji takaicin cewa har yanzu an ƙi barin motocin da suke jigilar kayayyakin agaji na jin ƙai zuwa birnin Aleppo na ƙasar Siriya, inda dubban mutane suke buƙatar kayayyakin abinci da ruwa da kuma magunguna. Jigilar kayayyakin agaji na jin ƙai zuwa Aleppo wani ɓangare ne na jirgin tsagaita buɗe wutar da aka ƙulla? tsakanin amurka da rasha sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ɗora wa gwamnatin shugaba bashar al'asar assad laifin hana a jigilar kayayyakin a saboda haka ya ce tilas rasha ɗin ta ɗauki ƙarin matakai na matsawa shugaba assad lamba labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka jummai ali ta gabatar To madalla kamar yadda ba za ku kasa je cikin labarai ba yau ake sa ran fara taron babban zaure na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 71 tuni shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi sonan Amurka don yin halarci wannan taro. A kuma daidai lokacin da wani hukuma ko kuma wata hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala miliyan 600 domin tallafin gaggawa ta fuskar abinci ga mutane miliyan 9 arewa maso gabashin Najeriya da kuma ƙasashe makwabta na Chadi, Kamaru da kuma Nijar. shugaban na najeriya zai halarci wasu muhimman zama na musamman da suka hada da batun kare muhalli da kuma yan gudun hijira kamar yadda hadiminsa ta farkar yada labarai femi adisina ya yi bayani cikin sanarwa da aka fitar. To madalla daga Najeriya har wa yau gwamnatin tarayya ta ce ba gudu ba ja da baya kan shirinta na wadata ƙasa da abinci wadda ya hada da hana shigo da abinci daga waje duk da kukan karancin abinci da 'yan ƙasar suke yi ga Murtala Faruk San'ina da rahoto. a yayin da yake kaddamar da shirin feshin maganin fari da tsuntsayen da ke tasowa daga makwabtan kasashe zuwa najeriya suna cinye amfanin gona a birnin kebbi fadar gwamnatin jihar kebbi ministan aikin gona chief audu obe ya ce duk da ƙorafe-ƙorafen da ake yi na tsananin rayuwa gwamnatin tarayya ba za ta ja da baya ba a shirin nata da ke da manufar wadata kasa da abinci. It is true that there is uh, some financial difficulty confronting some families. But the problem is it is the big cities now that are experiencing hunger. Ya ce gaskiya ne da akwai matsalar talauci da ke addabar wasu jama'a to amma gaskiyar lamarin dai ita ce manyan birane ne ke fama da matsalar yunwa da fatara ba wai yankunan karkara inda ake noma ba ba za mu mai da hannu agogo baya ba a sabon tsarin namu domin ko ya zama wajibi mu noma wa kanmu abinci shigowa da abinci daga kasashen ketare san ba mafita ba ne muna da ƙasar noma mai albarka kuma muna da manoman don haka ragwanci ne kawai ya addabe mu a can baya don haka ba mu da wata hujja ta ci gaba da ragwanci an excuse for continued laziness and indifference we just have to grow our food shekara ɗaya kenan da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama ta hanyar bada lamuni na babban bankin najeriya gwamnan jihar kebbi na ganin kwalliya ta soma biyan kudin sabulu duk da korafe-korafen da wasu 'yan najeriya ke yi daban mamaki lalurar da take addaban najeriya ta faru ne da lalurori da ke cikin duniya an samu canjin kasuwanni a wurare daban-daban cikin duniya ba a sayan kayan da najeriya ke yi ba a sayan mai na najeriya ba wai farashin mai kawai ya faɗi ba ne kusan ba a saye sannan ga faduwar farashi sannan ga tashin hankali da ake samu wurin da ake haƙo mai wanda yake shawar inda ba don tsari da matakai da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka ba da damunancin ya wuce haka kuma alhamdulillahi muna da wani abu da za mu yi ya cire muna takaici shine dukan jihohin najeriya 36 da har ma birnin tarayyar mu fct akwai abin da za a yi na noma wanda zai kara ba mutane aiki ya ba mutane kuɗi ya ba mutane abin yi ko da an samu faɗuwar farashin mai kuma shi ne shugaban mu yake yi kuma bi iznillahi mun nan mun ga fa'idar eh, in farashin abinci ya tashi mutane su ƙara nomawa shirin na feshin magani da yana da manufar kare ɗimbin shinkafa da alkama da ake kokarin girbewa nan ba da jimawa ba daga dubban tsuntsaye da fari da gwamnatin ta ce ta sami rahoton sun soma shigowa daga makwabtan kasashe zuwa cikin wasu jihohi goma sha bakwai da ke kan iyakar kasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria jama'a najeriya da sarakuna da kuma har yanzu muna najeriya yanzu kuma sai jihar adamawa inda kungiyar malaman makarantu a jihar ta barazana za ta fada yajin aiki muddin gwamnati ba ta biya su wani kaso na albashi da suke binta ba a daidai kuma lokacin da takwarorinsu a bangaren kiwon lafiya suke son barka mun zanna da gwamnati gwamnati ta mana alkawari dama a ce akwai kudin gabaki daya suna da niyyar za su biya kudaden gabaki daya amma tunda babu kudin sun ba mu watanni guda biyu kuma in Allah ya yarda in an samu dori mai kyau akan abun da aka samu a fac meeting na wannan watan da muke bi still gwamnati ta da niyya ta alkawari za ta sake biya mu wata biyu shugaban kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya kenan a jihar adamawa comrade jermaine yukar ke bayyana farin cikin su game da maslahan da aka samu a tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya da kuma gwamnatin jihar game da matsalar albashi da suka daɗe ba su samu ba to sai dai kuma yayin da waɗannan ma'aikatan kiwon lafiya suka soma darawa wata sabuwa ce ta kunno inda kungiyar malamai a jihar wato NUT ke masu balaya suka kafa wando ɗaya da gwamnatin jihar inda shugabannin kungiyar malaman ma ke nuna ɓacin ransu game da abin da suke kira shakulatin bangaro da suke zargin ana nuna musu game da hakokin da suke bin gwamnatin jihar a gana wasu da manema labarai shugaban kungiyar malamai ta NUT reshen jihar Kwamar Rodney Nathan ya ma gargadi gwamnatin jihar ne da cewa watanni hudu muke bin gwamnati ba a biya mu ba sai dai alkawura a a za a biya to mu yanzu mun gaji da alkawari mu yanzu mun gaji da hakuri mu yanzu turin ya kai ga bango bai yanzu da ina maka magana nan ni na ba ma gwamnati da kwana bakwai daga yau zuwa alhamis mai zuwa idan ba su biya mu alkawalin da suka yi ba na a cikin watanni hudun ba su biya mu wata biyu ba to mu ba za mu ba su wani tabbacin cewa za mu yi tafiyan lafiya ba ba tun ba bane ake kai ruwa rana a jihar game da batun albashi lamarin da ya kai majalisar dokokin jihar adama an kafa kwamitin bincike rabu hassan barguma dan majalisar dokokin jihar ne da ke shugabantar wani kwamiti a majalisar dokokin jihar ya koma bayyana matakin da majalisar ta dauka bashi sukan ma'aikata abu ne wanda mu ma ya dame mu kuma ni yanzu a na. ba zan iya maka ƙwaƙƙwaran bayani a kai ba don mun tura wannan maganan kwamiti na finance wanda uh, memban gwiwa kuma deputy speaker shine ke jagora uh, bayan mun dawo shine za su dawo mana da rahoto akan binciken da suka yi batun wannan uh, matsalolin albashi da mutanen da aka dakatar da sauransu. shi ma martaninsa game da wannan sato kasa kazin na albashi gwamnan jihar adamawa sanito muhammadu bindo umaru jibrila ya ce ba ai gwamnatin zama na kokari a najeriya muna da state shida. wannan watan da ya wuce ba zan ce sauran watanni ba state ya kai talatin ba su biya sadari amma mu da ikon allah kafin sallah kowa ya ga alert nashi mun zo mun tawar da bashi na wata biyar ba mu ne muka ki mu biya local government ba wata biyar muka tawar da bashi mun biya wata uku sauran wata biyu ba adamawa da muke samun wannan kuɗin ba tura mana ake daga abuja ba wani gwamnan da yake da laifin na rashin biyan salari domin abun da aka bashi shi zai bayar gwamnan jihar adama kenan sanata muhammadu bindo umaru jibrilla ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya A Ghana shugaban jam'iyyar NDC mai mulkin kasar na shiya ya baiwa 'yan siyasa shawara cewa ɗaya daga cikin hanyoyin samun nasara a zaben da suke nema shine su auro daga jihar da ake kira Boron a Hafo. To ko menene dalili? Ga rahoton Baba Yakubu Makeri. shugaban jam'iyyar ndc mai mulki na jihar borno a mr opoku atuwahini ya yi wa'annan kalamai ne a wurin kaddamar da kundin manufofin jam'iyyar ndc a jihar borno a inda shugaba john muhammad ya ambato muhimman abubuwa da gwamnatinsa za ta aiwatar idan an sake zabensa da suka hada da taimaka ma marasa galihu da gine-gine da baki ɗayan inganta rayuwar al'umma a yayin da wasu suka ɗauki zancen caman jam'iyyar ndc na jihar borno a hafo da muhimmanci cewa sai ɗan takara ya aure 'yar jihar su sa'annan ya yi mulki wasu kuma suna yin turne da kalaman nashi baba gasu tsohon jami'in tattaro jama'a ne na jihar borno a hafo a ƙarƙashin jam'iyyar ndc mai mulki ya ƙara tabbatar da wannan batun da former president kufuwa matan shi buna hafu ta fito a wannan kuma john mama matan shi buna hafu ne don shi an samu two first ladies from the region na sama ba region da ya samu two first to amma kuma an yi wasu first ladies kuma da suka fito daga wasu jihohi shi kuma wannan fami me aka ce eh, sun fito different region but not two from the same region ba jihar Borno a Hafo tana da tarihi na mai yanke hukuncin ƙarshe kafin jam'iyya ta yi mulki. Jihar ta jefa wa tsaffin shugabanni kamar shugaban Rawlings karkashin jam'iyyar NDC shekara 1992 ya yi mulki har tsawon shekaru takwas. ta sake canza sheka ta jefa wa tsohon shugaba kufuwa a jam'iyyar npp shekarar dubu biyu ya mulki har tsawon shekaru takwas to ko menene dalilin haka sai baba gaus ya ce a lahafu ya zama kamar floating voters da waɗanda ba su decide ga inda za mu an sun ka ga kokarinka an sun ka ga yadda kake aiki shi ke sa a goyi bayanka kada yanzu kuma wannan shekara na tabbata kama aikin da his excellency john dramani da gwamnati ndc sun kai ba makawa kamar za su lashe burin a hafu shi yasa muke fariya kamar in allah ya yarda wannan kuriya da za a jefa ndc za ta lashe gana duka To amma jihar Borno a hafu bata cika binnan ba da ƙuri'a fiye da shekaru takwas ba. A lokacin Rolling sun ba shi shekara takwas yana sauka suka canza sheka suka koma jam'iyyar NPP suka ba shi shekara takwas da jam'iyyar NPP kuma ta sauka daga mulki NDC yanzu kun zo kun shekara takwas kana ganin an samu canji eh, jihar Borno hafu sun bayar sama da shekaru takwas? Ba mun shekara takwas ba yanzu za mu yi shekara takwas. A kun yi shekara takwas sai dai shugaban kasa bai yi shekara takwas ba. don shi in Allah ya yarda sauran shekara hudun za mu ba shi shi ma ya karkashe ayyukan da yake Shi ko Alhaji Aminu Abu yana cikin dattawan babban jam'iyyar adawa ta NPP a jihar Greater Accra ya yi watsi da wa'annan kalaman nashi yana cewa. Bawa mai akubu in ka lura da wannan magana ma kawai zancen kawai ne da ba shi da madogara kawai mun ga shugaba rollins ai to kwarin kurma ma an zabe shi a kasar nan amma matarsa ma har mutum ya egypt ce ai ko ya egypt suka so suka jefa ƙuri'a ne mun mutu kasar nan mun muka san irin jin jikin da nake yi sai ga ce sai na aure mutum daga wurin kayan bura hafu ka nake jefa ƙuri'a jam'iyyun kasar dai suna nan suna aiki gadan-gadan don tabbatar da ganin sun lashe zaben radin bakwai ga watan disamba. Ka san mun na tun sarawo ta ka. Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC sha ɗaya da kusan minti goma sha tara na safe. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu da warhaka, ta da fatar an kammala bukukuwan sallah lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa muna ibadunmu baki ɗaya, ya kuma maimaita muna cikin ƙoshin lafiya. Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau, na goron sallah ne, wanda muka yi tattaki zuwa jamhuriyar Nijar. don bibiya da yadda mahukunta a ƙasar suke tallafa ma ɓangaren ilimi. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako, ya duba mana wasu matsaloli da suke yi ma ɓangaren ilimi da baibayi, musamman a yankunan karkara, wanda suka hada da rashin biyan malamai albashi, matsalar yi ma 'ya'ya mata aure da wuri, da rashin isassun kayan karatu. kai har ma da wasu matsaloli na daban. muna gagganewa haraka ta zamani in ta samu an ka ce hannunka gaba mai tandu an ka ba mu biro kuma an ka ba mu karkara a jamhuriyar Nijar na cike da matsaloli da suka yi wa sha'anin karatun tarnaƙi dauko daga bangare zuwa bangare abinda ya sa muka zagaya a cikin karkara ta jamhuriyar Nijar domin tantanawa da masu ruwa da tsaki a yankunan karkara a kan sha'anin na karatun boko a cikin yankunan kasar kuma Ibro Dagel hakimin garin Matsalata a cikin jihar Tawa da ke da matsayin hukuma mai wakiltar hukuma hukumomi na bariki da na gargajiya a garin na masalata ya yi mini karin bayani game da irin matsalolin da karatun boko a karkarar su yake tunkara sai in ce maka matsaloli tattare muke da su da yawa na zancen makaranta na farko uwayen ɗaya dai ba su ba da haɗin kai ba na biyu mushunan da aka kawo kuma su tsaya tsakanin su da Allah ba su yi gwamnati aiki ba su tsaya ba to wannan mataki kun ka ɗauka game da irin waɗannan matsaloli mataki na farko wanda mun ka ɗauka dama ka san kowace lakwal akwai kojes gare ta kojas din nan aka ce to kin kojas in har ya zan aka ce ba a shiga aji yana da kyau mushe ya san ko mutum nawa na ya rubuto kwambakasin ya bakama kin kojas kin kojas ya kamata ya ga uwayen yara in ya ga uwayen yara ya ja hankalin su ta ruwan sanyi da sunan yau babu wani abun da ya zamanto yake ci gaba in ba karatu ba in dai baka yi karatu ba ko daga yaran waɗanda ke hita wurin neman kuɗi mutane sun ga bambanci wanda ke ya san karanta da rubutawa in ya hita wurin biɗa kuɗi samu kuɗin shi ba ɗaya suke da wanda bai san komi ba in har ya kasance ba su wa firizinan ɗin jasa ba to lokacin nan ana iya a tunkaro ni ni ma in kamar ya zaka nan wanga kutamcin shi zan yi mai in bai yarda ba ya ce bai kan yaron shi makaranta to ina da daman ni kuma in huce wurin sarki ya ƙara daban har mu ji dalili abin da ya sanya bai sa yaron makaranta to muka ɗauko wajen karatun ɗiya mata tun da musamman a nan cikin karkara yana ɗaya daga cikin abubuwan da adda matsala ya abin ke taya kamar irin nan masalata wannan abin ina ganin sun so su yi mishi zagon ƙasa karatun ɗiya mata ni kan na ni kiraida saboda abin da a zagon ƙasa yarinya tana lakwal sai a ce a yi mata miji to in ni ji labarin an yi mata miji zan kiran uban yarinya in ce mai to magana almin nan da an kawa wannan yarinya to ka janye shi ba a hana maka ɗiyarka ba ɗiyarka ka ce amma yanzu tana hannun gwamnati ba ka da izinin da zaka zuwa kai mata arme in kuma har baka ji tauba to in ka ji an yi ƙara nina ba ma mushe ba ni zan yi ƙara in yi ƙara ka wurin sarki in nuna ma cewa yarinya tana karatu kuma kaya mata arme yanzu ana iya cewa anan masalata akwai ɗaya mata da dama da ke karatu eh a ku akwai ɗaya mata sosai saboda mutane duka yawanci waɗanda sun ka gane sun gane suna sa yaran su lakwal malam mustafa abdul ra'ufu malamin makaranta ne da ke wani ƙauye da ake ce ma rasa gune kuma ɗan gwagwarmaya a ƙungiyar malaman makarantar boko mai karantar da faransanci da larabci ya taɓo muna waɗansu daga cikin matsalolin da karatun boko ke fuskanta a yankunan karkara matsalolin suna da yawa abin da ya shahi karanta suwa cikin ƙauyuka na farko dai bor mun yi la'akari da cewa kamar malamin makaranta misali yanka kama lakon tun da 1 oktoba akwai waɗanda sai sun shahi wajen tsawon wata uku ba su da aiki sai zama cikin inuwa shi ma na nuna na matsalar uwayen yara su da nauyin kai kansu da su yi kalasoshi ba su yin kalasoshi a sha wata uku na banza ana zaunan bushe bai da aikin yi sai dai shi zo shi koma shi zo shi koma sannan kuma babban wata matsala kuma ita ma ita ce wadda ta shahi duka ne ta wajen fannin karatun shi ma nuna na kama uwaye ba su kawo diyansu na kula akai akai sai ka ga wani in ma convocation an kai ko wani abu uwaye ba su ba abu mahimmanci muhimmanci kwarai sannan al'amari na karatu dole na bushe sai ka hada da uwayen yara lokacin nan al'amuran ka za su tafiya daidai na yi ga suna da yawan zan matsaloli mayya wanda ta shahi malamin makaranta daji masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin na yau sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni kuma Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi da roƙon Allah ya sa mu gama da duniya lafiya baki ɗaya. Ku huta lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. A gaida malamai sashen Hausa na murya Amurka ke magana ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. Sako na farko ya ce, tabbas kalaman da wasu magoya bayan tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shema ke yi bisa tambayoyi da hukumar EFCC take masa ba komai bane illa soki burutsu kawai daga Adam e, Adam Gashuwa. Wannan saƙon kuma ya ce, gaba dai gaba dai rundunar sojojin jamhuriyar Nijar, Chadi da ma Najeriya aikin ku yi daidai fatar mu Allah ya ƙara baku nasarar ci gaba da fatattakar 'yan ta'addan Boko Haram a ƙasashen mu daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Wannan saƙon ko cewa ya yi, Allah ya sa taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fara gudanarwa a wannan rana ya zama shine silar kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi ƙasashenmu na duniya musamman taɓarɓarewar harkokin tsaro da durƙushe wata tattalin arziki daga isa ramin hudu haɗeja jihar jigawa Salam BOA Hausa muna farin ciki da ɗaukar nauyin karatun yara marayu da gwamnatin Borno ta yi gaskiya hakan zai taimaka wajen kyautata rayuwar yara marayu daga Adam A. Adam Gashua Wannan ya ce ya kamata gwamnatin jihar Kano ta ji kan ɗalibanta ta biya kuɗin hukumar zana jarabawa wato WAEC don ci gaban jihar da ƙasa ma baki ɗaya daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Salam BOA Hausa zahiri shan kaye da jam'iyyar Christian Democrat ta shugabar gwamnatin Jamus ta yi a zaben jihohi. wanda bata taba shan irinsa ba wata alamar sauyin guguwar siyasa ce a kasar daga adam a adam gashuwa a salam boa hausa muna wa baba buhari addu'ar fatan alkhairi akan ziyarar da ya kai kasar amurka taron zauren majalisar ɗinkin duniya ya sa ya zamo alkhairi ga kasar mu najeriya amin sako daga alhaji haruna bby tarmasuwa ya kamata gwamnatin kasar nijar ta tattauna da malaman jami'o'in kasar domin kawo ƙarshen yajin aikin da malaman ke yi Sako daga Muhammad Sule garin Rijiya. Allah ya sa taron da ake yi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya akan matsalolin 'yan gudun hijira da kuma 'yanci rani da ke kwarara a cikin ƙasashen Turai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Daga Muhammad Mai Kayan Miya Oji Kwatas Gombe. To madalla ga tashin muhimman kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. litinin shugabannin kasashen duniya suka fara babban taron majalisar ɗinkin duniya inda za su tankari kalubalen duniya da suka hada da yaƙi da ake yi a syria da rikicin 'yan gudun hijira da yaƙin ya haifar yanzu haka hukumomi a birnin new york nan amurka suna neman wani mutum ɗan shekara 28 da haihuwa mai suna ahmad khan rahami dangane da bam ɗin da ya tashi a ranar asabar da daddare a unguwar Manhattan. Jam'iyyun siyasa da dama a ƙasar Liberia sun kulla ƙawance da nufin tankara ko kuma karawa da jam'iyyar Liberty wadda take jan ragaman mulkin ƙasar a zaben shugaban ƙasar da za a yi a shekara ta 2017 baɗi kenan idan Allah ya kai mu. Cikin sauƙi kuma jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar Rasha ta lashe zaben majalisar wakilai da ake cewa Duma da aka yi a ranar Asabar. a yayin da rahotanni ke cewa an yi kurakurai wajen yin zaben. to madalla a gaishe sheki masu sauraro abin da ya sawo kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri yau muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan ƙarin kuɗin makaranta a makarantun unity na gwamnatin tarayya a faɗin Najeriya kamar na madadin jummai ali wacce ta taya ne gabatar da shirin da julie lazar gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye shirye mu da bayan injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku za ku ɗa domin ga malamai a zauren yau da gobe za su yi magana kan illar fushi wajen zamantakewar aure da kuma fa'idar da za a samu in a kaucewa haka a yi sauraro lafiya